daga nan birnin Washington da ke gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku akan mitoci 1625 da kuma 60. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar a Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi wanda ke zuwa muku da karfe 8 na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana, ukun dare a nan Washington DC. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawowa inda za ku ji halin da waɗanda ambaliyar ta shafa suke ciki a wasu yankunan Najeriya. Kaga gonaki na ko sama da buhu uku na shuka duk ya wuce ba abin da ya rage. Sannan baya ga haka Salihu Garba zai shigo da shirinsa na da rashin ta yi amma da farko ga labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. masu buƙatar zuwa amurka daga wasu ƙasashe takwas za su fuskanci wasu sabbin tsauraran sharuɗa a ƙarƙashin umarnin nan na haramta ma 'yan wasu ƙasashe zuwa amurka wanda aka yi ma garan bawul wanda kuma shugaban amurka donald trump ya sanya ma hannu sabon umarnin wanda zai fara aiki ranar 18 ga watan oktoba ya shafi 'yan ƙasashen chad da iran da libya da koriya ta arewa da somalia da syria da venezuela da kuma yemen jami'an gwamnatin amurka sun ce waɗannan ƙasashen sun ƙisi musanyar bayanai da amurka kan batun ta'addanci da sauran batutuwa sanarwar ta daren jiya lahadi ta ce wato ta zo ne a yayin da wa'adin umarnin da trump ya bayar kan wasu ƙasashen musulmi shida ke karewa kwanaki 90 bayan da ya fara aiki umarnin farko ya haramta ma 'yan ƙasashen iran da libya da somalia da sudan da yemen zuwa amurka sai ko idan akwai wata muhimmiyar hulɗa tsakaninsu da wani mutum ko kuma wani abu a nan amurka nan da nan martanin ya biyo bayan wato nan da nan martani ya biyo bayan wato bayanan wato eh, bayan umarnin na shugaban ƙasa um, donald trump kama daga ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin ɗan adam zuwa sauran ƙungiyoyin da ke ayyukan taimaka ma 'yan gudun hijira kuma akasarin martanin na suka ne shugabar jamus angela merkel ta ci wa'adi na hudu a matsayin shugabar gwamnatin kasar a zaben shugaban kasan da aka yi wanda tun watanni uku da aka fara yakin neman zaben alamomi suka nuna yadda sakamakon zai kasance kenan to amma jam'iyyar ta christian democrat ta samu kuri'u kasa da yadda aka yi hasashe a yayin da kuma jam'iyyar masu ra'ayin rikau ta cilla ta samu kuri'u fiye da yadda aksarin masu hasashe suka yi hasashoshin da aka, da aka fi yadda da su waɗanda alƙalman su suka dogara ga bayanan da suka biyo bayan dab da kammala zaben na nuna jam'iyyar su makel mai mulki ta christian democrat union da mai ɗasawa da ita a yankin bavaria mai suna christian social union sun samu kimanin kashi 32.5 na ƙuri'un wanda hakan zai sa ta zama shugabar jamus ta farko da ta ci wa'adi na hudu tun bayan yaƙin duniya na biyu a da masu hasashe sun yi kiyasin cewa gamayyar tasu ta makel wato jam'iyyar ta cdu da csu za ta ci kashi 36 zuwa 39 na ƙuri'un ganin yadda gamayyar ta cdu ta samu ƙasa da yadda aka yi hasashe da kuma yadda jam'iyyar 'yan ra'ayar ƙau ta samu ƙuri'u fiye da yadda aka yi hasashen a ce nasarar ta makel tamkar wata zuma ce amma mai ɗaci akalla sojojin tabbatar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya uku ne aka kashe a arewacin mali mai fama da tashe-tashen hankula a cewar tawagar majalisar ɗinkin duniya da ke aiki a ƙasar a jiya lahadi tawagar ta minusma ta ce motarta ta hau kan wani bom ɗin da aka ɗana a gefen hanya a tsakanin gawo da ƙauyen anifes harin ya kuma raunata wasu sojoji na kiyaye zaman lafiya su biyar babu wata ƙungiyar da ta ɗau alhakin kai wannan harin to amma ya yi kama da irin hare-haren da ƙungiyar alka'ida kan kai fada tsakanin ƙungiyoyi daban-daban masu ɗauke da makamai a arewacin mali wanda kuma matattara ce ta masu rajin jihadi abu ne mai aukuwa yomin an hallaka sojojin tabbatar da zaman lafiya sama da ɗari a mali wanda hakan ya sa ya zama wuri mafi hadari cikin wurare sha shida da sojojin majalisar ɗinkin duniya ke aiki a faɗin duniyan nan. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an bindige wani babban jami'in sojin somaliya a birnin magadishu da yammacin jiya lahadi a cewar majiyoyin jami'an tsaro ga sashen somaliyanci na murya amurka wasu bindiga dauke da yan kananan bindigogin nan na pistol sun harbe janar muhammad sheikh ururu da wani dogari yayin suke tafiya gida daga masallaci a babban birnin na ƙasar somalia a cewar shaidu maran sun wuce janar kururu da dogarinsa sannan sai suka juya suka harbe su ta baya kamar yadda majiyoyi suka rawaito shaidu na faɗi kenan dukkanin mutanen biyu nan take suka mutu kururu wani babban jami'in sojan somalia ne a cibiyar bayar da umarnin soji a mogadishu a baya ya zama mataimakin kwamandan gudanarwa na sojin somalia nan take dai babu wanda ya ɗauki alhakin aikata wannan kisan an yi imanin dai cewa mayakan alshabab na da hannu a irin waɗannan hare-hare da ake kaiwa kan jami'an gwamnatin somaliya labaran duniya kenan muka karanto muku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to a bana dai a najeriya da jamhuriyar niger an samu ambaliyar ruwa da ta yi sanadiyar rasa rayuka da kuma asarar ɗumbin dukiyoyi a jihohin irin na wato irin su niger da kogi da kebbi da kuma benue sannan da wasu yankunan jamhuriyar ta niger inda daban jama'a ke zaune a cikin kuncin rayuwa sanadiyar asarar da suka tafka daga mina ga rahoton da mustapha nasiru batsari aiko mana malam husaini mustapha wani shugaban matasa ne a ƙauyen Akwano da ke yankin ƙaramar hukumar agayen jihar Niger. Ya ci yanzu ba su da sauran komai na more rayuwa. Gaskiya ambaliya na ta lalace mana gidaje da yawa saboda asali ma gonaki sama da ɗari biyar yanzu ya lalace. Gonakin da kuka nuna kayan abinci? Duka da shinkafa da rogo da komi ya wuce ba abin da ya rage. Wallahi muna cikin yanayi wani yanayi da gwamnati ya kamata ya taimaka mana da wuri-wuri saboda gidaje ya lalace sosai. ga wannan garinmu kaga gonaki na ko sama da buhu uku na shuka duk ya wuce ba abin da ya rage to amma a ɗaya gefen masana da masu nazari na ɗora alhakin ambaliyar ruwan ga jama'a da ke yin gine-ginen gidaje akan hanyar ruwan Ibrahim Yakubu Tudun Wada da ya gabatar da wata kasida a wani taron wayar da kan jama'a da aka gudanar a kan ambaliyar ruwan a birnin Kano. ya yi bayanin hanyoyin samun ambaliyar ruwa a cikin zantawarsa da abokin aiki na mahmud ibrahim kwari wato abin da muka gano shine akwai hanyoyi manya-manya guda biyu da yake kawo ambaliyar ruwa akwai abin da yake zuwa daga wanda ba mutum ne ya jawo shi ba haka allah ya tsara shi wanda ake kira natural cause akwai kuma wanda mutum ne ya jawo shi wanda ake kira anthropogenic cause saboda haka idan dai har ka yi gini a hanyar ruwa ruwan nan fa yana nan ya san hanyarsa zai biyu saboda haka idan ka yi gini kaga za a samu ambaliya a can jamhuriyar Nijar ma hukumomin kasar ne suka ɗauki mataki na gina wata katanga da za ta kare ruwan kogin isa daga afkawa cikin gidajen jama'a to amma babban jami'in aikin gina katangar hardo dare sale ya shaidawa sule mumuni barma cewa an ɗan samu matsala bayan da suka fara aikin aikin mun dan fara mun kai metar 150 haka nan sai suka da mu suka ce a'a mu fa hakkin mu bamu gani ba ba za a shiga gaba da yin aikin nan to da wani ana ba mu kashedi ana ba mu kashedi muka gaya ma iko muka ce to ga matsalar inda take muka yi reniyon daya biyu ba a samu ba dai aka ci kan abun har ruwa ta zo A yanzu dai a nan jihar Naija mahukuntan jihar sun ce ko baya ga aikin wayar da kan jama'a sun ɗauki wani mataki akan matsalar gina gidaje akan hanyar ruwan. Alhaji Ibrahim Inga shine babban daraktan ba da agajin gaggawa a jihar Naija. da wannan abu ya faru mai girma gwamna ya ba da umarni akan uh, hukumomin da alhakin tsare-tsaren gidaje da birane na ganin cewa su binciko hanyoyin da za a magance irin wannan ba zai sake faruwa a jihar Niger ba. Duk da wannan dai da dama daga cikin masu gidaje akan hanyar ruwan sun ci ba su da niyya ta barin gidajensu a daidai wannan lokaci kamar yadda Husaini Mustapha Akwanu ke cewa. so ko da mun bai na ba wani taimakon da gwamnati ta shine yasa duk ba inda za mu yi mu tashi wajen fa sai dai taimakon gwamnati in ruwa ya wuce zai taimaka mana Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. To da Mustapha da ita taro mana kan waɗannan rahotanni kafin mu je ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan waka. babban Gwamnan giwa mai ban tsoro ɗan shehu. kamar Allah yanzu karfe uku na dare ne da minti sha ɗaya a nan Washington ga shirinmu na gaba. Jama'a barkamu da sake saduwa a filin da rashin ta yi shirin da nisa Salo Garba ke shiryawa nake kuma gabatarwa. Har yanzu muna kan batun adashi ga wakilin murar Amurka da ke Kano Mahmud Ibrahim Kwari da ci gaba da firar. ikon Allah. Hmm. Mana dogar ba batun nan na da kuka zo da suke sabon tsari za ka iya cewa kamar akwai yana tattare da kalubale musamman kai la'akari da yanayinmu da al'adunmu kun zo kun kawo wasu ka'idoji na rubuce-rubuce da za a yi kun ce ma akwai zance na doka da sharuɗa da waye sannan har yanzu idan ka zurfafa bincike ko kafa zurfafa tafiya a yankunan karkarar mu akwai waɗanda yana ɗaya daga cikin zancen da sai na cike fom na yi kaza na yi kaza shine yake tsorata su wajen hulɗa ma da hatta bankuna da suke na zamani misali ba ka ganin cewa kamar shigo da waɗannan abubuwan kuna da babban kalubale musamman a yankunan karkara misali wato shi a ita shi aikin wannan cibiya tamu shine na farko dai za ta haɗa kan masu sana'o'i da kuma 'yan kasuwa babban aikinmu kenan na fitar musu da hanyoyi masu sauƙi <clears throat> domin haɓaka kasuwancinsu da kuma sana'unsu a alal misali wato al'adar hausawa suna son ka wayan musu da kansu da farko in ka wayar musu da kansa da farko in dai za ka yi haƙurin wayar da kansa malam bahaushe zai karba wato in aka samu matsalar ba samu wayewar kai ba shine yake da matsala yanzu misali a mutumin da yake a munjibar ko mutumin da yake a tudun wadaddan kadi sai ka kirawo shi sai ka je sai ka ce masa ku zo zan muku training ko zan ba ku horo na yadda ake yin amfani da sababbin A hanyoyi na yin adashi kuma zan koya muku zan ba ku kuma wannan horon zan ba ku kayan aiki ku je ku buɗe adashin nan yadda ake yi su dama mu kokarin da muke yi a cibiyar mu shine mu haɓaka kasuwanci da kuma sana'u hmm. to za ku zo mu ba ku horo mu ba ku kayan aikin ku je ku bude a karamar hukumar ku ku ci gaba da da ku ci gaba da amfani da shi idan kuna da wasu matsaloli ku zo akwai wani abu alhamdulillah mun bude wani guri a cikin wannan cibiya ta mu wanda muke ce mishi kaman asibiti ne na na kasuwanci da sana'a eh. wanda muke ce mishi a paid business clinic hmm. duk matsalolin da kake da shi na kasuwanci da sana'a in ka zo gurin yawa akwai likitoci su ne waɗanda ake ce musu ƙwararrun hmm. wato alhamdulillah wannan cibiya tana karkashin ita kanta kungiyar da take samar da take horar da su kwararru akan sanin akan akan sarrafa kuɗi da tanana nashi su wannan cibiya tana karkashin shi don haka ba mu da matsalar misali in ce likitocin wannan abu ba mu da matsalar shi don haka duk mutumin da in ya zo muka mai training in a ƙauye yake ko kuma a karkara yake in ya zo za mu yi mishi training za mu ba shi ko kuma za mu yi mishi horo za mu ba shi kayan aiki za mu gaya masa yadda tsarin yake za su je su yi rijista in ba za su yi rijista ba su zo mu za mu musu rijista da komai da komai su je su buɗe a karkara su ci gaba da yi mu babban burinmu shine a samar da a haɓaka sana'o'i ga matasa da kuma samar da kasuwanci ga matasa domin a idan mun duba za mu ga muna baya muna baya sosai to wannan dabaru da muka fito da ko kuma wannan cibiya da muka fito da ita dama mun yi ne domin mu haɓaka ciniki kasuwanci da kuma sana'unmu wanda aka ban mu a baya wannan shine abu don haka misali um, a wannan batu na adashi kun yi la'akari da duk wasu abubuwa da misali za a iya ganin cewa misali zan ji cewa kamar an zo min da sabon abu wanda ban saba da shi ba wanda kuma an kira abin a da shi to ai malam kwari shi sa na ce maka shi malam bahaushe yana buƙatar ka waye mai da kai kafin ka zo ka ba shi abu mun fito da hanyoyi kala-kala na wayar da mutane domin yanzu a yanzu muna ƙoƙarin mu samar da hanyoyin da za mu shiga waɗannan ƙananan hukumomi domin mu wayar musu da kai akan shi kan shi sababbin hanyar nan ta adashi kuma mu nuna musu cewar fa ba fa yadda za a yi arziki ya samu baka tanadi jari ba to jarin nan kuma ba zai samu ba saboda mu amma al'adar mu da addinin mu ba su yadda da irin waɗannan harkokin na banki ba domin banki yana shan wahala saboda idan ka je zaka ga malam a arewacin Najeriya ba mu yadda da ka je ka karɓo bashi a banki ba yawancin mu da yawa sai dai in kama su bayan da zaka yi to shi sa muka fito da wannan hanya za kuma mu fito da sababbin hanyoyi na yadda za mu wayarwa da mutanen mu kai su karbi wannan abu su yi amfani da shi domin su haɓaka cinikin su sabuwar hanyar yin sabuwar hanyar yin eh, adashi malam muhammad alasan tarihi ya nuna ko kuma yadda muke ta gani kusan yau da kullum shine ko da gwamnatoci sukan zo da tsari mai kyau na abin da suke kira empowerment haɓaka tattalin arzikin marasa ƙarfi a inganta sana'o'insu ko a ba su jari su je su abin nan to amma da zarar an yi bukukuwa an yi taro gwamna ko ciyaman ya ba ko dan majalisa bayan wata ɗaya biyu uku kafin shekara sai ka lalabi abin nan ka rasa wai yaya kake ganin cewa tun da yanzu magana muke ta a haɓaka hanyar tattalin arzikin marasa ƙarfi ta siga ko ta hanyar yin dashi ko adashi ya kake ganin cewa irin waɗancan abubuwan ba sa ma'ana za iya kauce musu misali tun da dama maganar adashi na mun yadda cewa ana yin sa ne don bukata ta yanzu ko ta an jima to yayin da yanzu muke so muga cewa an ci gaba ana yin da shi ko adashi ta nan gaba zama mai zaman kaina ta ya kake ganin cewa za a kauce wancan tsari da da ko kuma a yanzu ma hukumomi suke gwamnatoci daban-daban a ba da jari kafin wata biyu uku rabin shekara shekara ya kare ya kake ganin za a kauce idan an mutum ya samu jari ta hanyar yin adashi to inda gani nake ko me ka gani a duniya an kaga ya dole sai ka bi shi da abin da ake cewa monitoring and evaluation bin diddigi mm. sa ido da bin diddigi mm. duk abin da za ka bayar ba za ka sa ido ba za ka bi diddigi ba ba za ka bi diddiginsa ba to ba ne ka sami yadda ke so a cikinsa ba misali shine ka ɗauko yaro ka ba shi kuɗi jari ko da kayan aiki ka ce ya sana'a ba ku gumi ya samu kuɗin nan ba da haka ba ne ga kima sai da kake tsammani ba misali in kafinta ne zai iya tashi ba gudumarsa a waje sayan da yake nawa ba shi isa ba amma da shi isha wahala ita tara kuɗin ta iso ba zai bata nan ba to tun da shi ba zai haka ba ya kamata hukuma ita da ta ɗebi kuɗinta ta bayar a yi haka ita ta saka wata wani tsari na wannan bin diddigin kamar sati sati ne sati biyu ne sati uku ne wata ne don da kowa sana'a aka ba shi jari a je a duba a gani me ike yi yana buɗe yana zuwa gurin sana'a ma ko baya zuwa in ya je yana yin sana'a ko baya yi in yana yi tana in misali kafinta ne yana sarrafa yana yin kujeru ko gadaje masu kyau ko baya yi duk irin wannan abin idan ya san in aka ba shi kuɗin ba a sake shi sakakaka haka ba to dole sai ya yi kokari ya ga ya yi abin da ya kamata ya yi da su amma ba sa yi ina nufin yanzu tun da misali zan samu kuɗin da ne ta hanyar adashi ya kake misali wace shawara zaka ka ba wa su waɗanda suka samu kuɗi ta hanyar adashi za su yi jari a ga cewa an kauce wa irin wancan tsari da ake a mataki na gwamnatin an samu to dama dai fatan mu shine shi adashi in kai da gumin ka za ka yi shi in ka yi shi kuma ka san wahalar da ka sha ka samu wannan kuɗin mu muna da mutane wanda Allah ya daidai gwargwadon yin kuɗinka za mu yi amfani da shi da kuma gwargwadon bukata ta abubuwa na gari mu baka shawarar wacce sana'a ya kamata kai da wannan kuɗin kuma mu baka shawarar ya za a yi ka dinga bin diddigin sana'a nan da kai kanka kana ganin ci gabanta ko akasin haka duk abin da ya shige maka duhu in Allah da shirye muke da mu baka shawara ko mu je har inda kake mu duba mu ga me matsalolinka mu kuma taimaka maka in ma sana'a ce ta zama bata karbu ba za mu yi baka shawarar ga wadda aka sake to amma magana da kake yanzu kwata-kwata zaka ga kamar mutanenmu a nan ba su kansu bai waye da ayyuka irin naku na ƙwararru kan harkokin sarrafa kuɗaɗe da kashe su ba eh, yaya kake ganin irin wannan abin zai tasiri misali cewa ga matsalar ban san ma kana nan ba misali kuma ban san yanzu inda zan same ka misali da nake ƙauyen doguwa mm. to a gaskiya babu hanyar da muka fi runguma sama daga wadda na gaya maka ɗazu ta wayar da kai muna ƙoƙari kamar wannan cibiya tana yi wa mutane horo kala-kala kyauta don na san autannin baya sun yi horo na haɓaka ƙananan sana'o'i kyauta kusan su hudu suna yi sun yi na mata biyu sun yi na maza kashi biyu to wannan zai ba da dama ta wayar da kai ga mutane sannan kuma mu irin wannan magarin da muke wanda ma bai san muna nan ba ko bai san amfanin mu ba to mutane suna sanin mu suna sanin amfanin mu ta kuma tunanin mu yawanci yadda zance yake zagayawa kamar iska in kai harka da mutum ɗaya biyu uku to in Allah da su gaya goma wannan bangaren kenan akwai duka kuma da gwamnati da kanta ta fito da shi kama abin da ake cewa turanci financial inclusion wayo kamar saka mutane akan harka yadda za su sami kuɗi misali yanzu duk bashin da kake nema a banki don zaka wata sana'a za a ce sai ka kai business plan tsarin yadda aka yi kasuwancin sai ka kai cash flow statement yadda za kuɗi za su shigo maka yadda su fitan maka to dole abubuwan ba wanda zai iya maka sai ƙwararre to in Allah ya kawo ka aka yi maka ka samu kuɗin to ka san muna nan kenan gobe ma an kana nema ka san sai ka zo gurin mu in ka jo ne ya nema za ka ba shawara ya gurin mu to ta irin wannan zance yana zagayawa mutane suna samun abin da ake cewa awareness suna samun ilimi da kuma sanin cewar muna nan faɗaka mm. dan a yanzu haka idan ka duba yawan garin ne saboda muna da yawa sai ka kaman ba a sani ba amma mu da muke zana ofisoshin mu ga yadda suke zuwa mu mun san mutane sun faɗaka suna zuwa kuma daidai gwargwadon iko wani lokacin ma bankunan har har da yankunan karkara sukan zo muku misali daga karkara tun da kaman eh, zaka ga ana yin ko yan birnin nan abubuwa kuna yin ba mutanen karkara misali mutanen karkara ma suna zuwa saboda wannan harkar suka da gwamnati ta ce bankuna su bayar su ma dole tana kawo su to in ta kawo su kuma kaga sun san muna nan kuma sun muna mu'amala da su dan ni kana da ke gani ba ma Kano ba na bar Kano na je na ayyuka da yawa a wasu kananan hukumomi na jihohin da suke kusa da Kano kuma kaɗan da ba zan ce da yawa ba kaɗan daga ƙauyukan suna zuwa sosai suna zuwa sami wa ofis wani lokacin kuma mu shirya mu je ma har garin su dan na san akwai lokacin da na ji garin gaya na ji zakirai na kuma ji bebeji da akan irin wannan faɗakarwa. madalla za mu dakata nan sai mako mai zuwa idan ubangiji allah ya kai mu mu ci gaba A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu da Solomon Abo da Jovadiro Diodine da suka ba da umarni, ni Salo Garba daga muryar Amurka a nan birnin Washington DC nake maku fatan alheri. Ta yanzu ga kuma sharhin wasu daga cikin jaridun Najeriya na ƙarshen mako. jaridun ne zai fara ne da jaridar The Sun wanda daya daga cikin manyan labaran jaridan ke cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta kafa wani kotu na musamman da zai gudanar da shari'a ga wasu 'yan kungiyar Boko Haram su dubu daya da ɗari shida da yanzu aka ake tsare da su a barikin wawa da ke Kayinji a jihar Niger. Jaridar ta The Sun ta ruwaito ministan shari'a kuma attorney general Abubakar Malami na cewa tuni ma aka amince da wasu alkalai guda guda hudu na kotun tarayya da za su gudanar da shari'a ga wayanda ake zargin da kuma kungiyar legal aid da za ta ba da kariya ga wayanda ake zargin da ayyuka irin na ta'addanci a ƙarƙashin kungiyar ta boko haram ita kuwa jaridar leadership ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa majalisun jihohin tarayyar najeriya talatin da shida sun amince a baiwa ƙananan hukumomi 'yanci da gudanar da harkokinsu jaridar ta ce bayan wani taro da shugabannin majalisun dokokin jihohin najeriya 36 suka gudanar a birnin yola ta jihar adamawa a ruwaito shugaban taron honorable ismaila abdulmumin kamba kuma kakakin majalisar dokokin jihar kebbi na cewa 'yan majalisun jihohin sun amince a baiwa kananan hukumi 'yancin gudanar da harkokin yau da kullum kamar yadda majalisar tarayya ta amince da kudirin yin hakan ita kuwa jaridar daily trust na cewa kimanin mutane dubu shida da dari biyar ne suka rasa rayukansu inda kuma wasu dubu sittin da biyu suka rasa matsugunansu a sakamakon faɗa fadace-fadace tsakanin makiyaya da kuma manoma daga shekara ta goma zuwa shekara ta biyar. rahoton wanda wata cibiya mai suna search for common ground ta gudanar na cewa har ila yau fadan ya jawo hasarar dukiya na kimanin dalar amurka biliyan goma sha hudu da digo bakwai ita kuwa jaridar the punch ta ruwaito kakakin ofishin jakadancin amurka mr russell brooks na cewa gwamnatin kasar amurka na goyon bayan wanzuwar zaman lafiya da ci gaban kasa najeriya a wata hira ta musamman da jaridar the punch din ta yi da kakakin ofishin jakadancin na amurka ya ce kasar amurka kasa ce da ke goyon bayan najeriya kasancewarta kasa ɗaya al'umma ɗaya ɗaya daga cikin manyan labaran da guardian na cewa shugabannin ohaneze na 'yan kabilar ibo suna ziyartar shugabannin arewacin najeriya domin tabbatar da zaman lafiya a najeriya jaridar ta the guardian ta ruwaito shugaban kungiyar ohaneze ndibo chief john wodo na kiran samun zaman lafiya da kwanciyar hankali ba tare da kuma da nuna bambancin addini ko kabila ba a lokacin da ya ziyarci gwamnan jihar gombe shugaban 'yan kabilar ta ibo de ya ce bai kamata a sake bari abinda ya haifar da yakin basasa shekarar 60 ya sake aukuwa ba da wannan rahoto na the guardian ne kuma muke kammala sharhin jaridun namu na wannan safiya yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ah, a to muryar amurka shawara yau ra'ayina da nake so bayar ina so bayar ne akan wato wannan kungiya ta ya fara To wannan kungiya ta Biafra hakikanin gaskiya ba karamar barazana ba ce mu a Najeriya kuma idan da akwai abin da ya fi a kira ta ta'addanci to kungiya ce wadda za mu ce ta ta'addanci din. Kuma shawara ta ga wannan kungiya shine dan Allah dan annabi da ya kamata su yi haƙuri su ajiye makamansu kamar yadda za ka ga inyamuri a cikin lungu a ƙato a arewa ya sake yana sana'ar sa yadda ya kamata to mu ma ya kamata su ba al'ummar hausawa a area su domin najeriya ya ba wa kowane ɗan ƙasa ya zauna a ko ina ya sana'ar sa tare da ta'aziya wasu su tashi su miƙe su ga cikin wannan gida da aka rihuwa za su yi wa mata ta'aziya ko ba su dangin iya balle na baba ba su da alaƙa ta auratayya babu alaƙa ta makota balle alaƙa ta zama anguwa yanzu kuma lokaci ne da za ku ji labarai a takaice. To a takaice masu bukatar zuwa Amurka daga wasu ƙasashe takwas za su fuskanci wasu sabbin tsauraran sharuɗa a ƙarƙashin umarnin nan na haramta ma 'yan wasu ƙasashe zuwa Amurka wanda aka yi ma garan bawul wanda kuma shugaban Amurka Donald Trump ya sanya mu hannu. shugabar jamus angel merkel ta ci wa'adi na hudu a matsayin shugabar kasar jamus a zaben shugaban kasa wanda tun watanni uku da aka fara yakin neman zabensa alamomi suka nuna yadda sakamakon zai kasance kenan to amma jam'iyyar ta ta christian democrat ta samu ƙuri'u ƙasa da yadda aka yi hasashe a yayin da kuma jam'iyyar masu ra'ayin riƙau ta cilla masu haro da kama kawo ƙarshen shirin namu na hantsi a daidai wannan lokaci amma da misalin karfe hudu agogon najeriya nijar kamar da chadi wato uku kenan agogon ghana za mu zo muku da wasu sabbin rotanni idan allah ya kai mu kada a manta domin sake jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu a madadin ibrahim kalmasi garba da ciba hero diodone da kuma malama zainab abdulrahman mahmud lalo ke cewa auna lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc